بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عقيبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته na godiya ga Allah madaukakin sarki da ya ba mu ikon haɗuwa a darasin mu na tafsiri a wannan masallaci na Al-Amin Islamic Foundation da ke cikin garin Maiduguri a yau muna ranar 16 ga watan Ramadan shekarar 17 17 ga watan Ramadan shekara 1443 a hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallam wanda ya dace da 18 ga watan 4 2021 da biyu kai muna cikin suratul talaq mun fara muna kan aya uku ko fa idza balagana na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا بلغن فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا الله جل قدرته يكي تيوى فإذا بلغنا أجلهن إذن سكشم واتو أجلنسو معنى بلغنا هنا magana tana haɗe da maganar baya idan mata da aka sake su suka su gama iddarsu balagana bi ma'ana qarabna inqida'a iddatihinna sun kusaci iddarsu ta ƙare. Allah madaukaki sai ce fa amsikuhunna bi ma'rufin ku riƙe su ta hanya kyakkyawa sananniya ma'ana ku mayar da aurenku ka duba yadda addini yake son alakar aure ta ɗore duk da aka ba ka hakuri matakan da aka bi duka har an zo an rabu amma Allah yana nuna maka bai kamata ka batta ta gama idda ku rabu wannan haduwan da kuka yi wannan rayuwar da kuka yi wadda take ɗauke da tarihi na daɗi da na rashin daɗi da gugurmayar da kuka yi lokacin da bakka da komai wani lokacin ma ita take tallafa maka lokacin da kai ma ba da shi ita ma ba ta da shi wani lokacin kuna so ba ku samu ba kun kwana da yunwa wani lokacin gidansu take zuwa ta kawo maka abin da za a ci wani lokacin yayanta ne ma take taimakawa haka kuka farfado har kuka zama wani abu to irin wancan rayuwa da take ɗauke da tarihin na karku manta da su ko da ka zo ka sake ta saboda jituwa ta ƙi yiwuwa an ɗan sa rata kaga in za a tuna wato za a samu wani darasi za a dan wa'azi ga wannan lokacin sai Allah ya ce fa amsikuhunna bi ma'ruf al-imsak anan shine muraja'a wato ku rike su kuma yadda auren ku ko kuma idan kuka duba cewa kuma yadda auren ba zai yiwu ba to shikenan ba yadda aka iya aw fariquhunna bi ma'ruf ko kuma ku rabu da su ta hanya kyakkyawa ka ta gama iddanta kada ka yi irin yadda jahiliya suke yi mutum zai saki matarsa tana idda ta kusa gamawa sai ce ya mai da auren can ana zaune kuma sai ce ya sake ta ta zauna idda ta kusa gamawa sai ce ya mai da ita to abinda ma ya sa Allah madaukaki ya kayyade saki a uku wannan hatsari ne har mutum zai fito ya gaya matarsa ke dai ba za ki zauna igiyan aure ki ji daɗi ba ba kuma zan sake ki ki aure ba sai Allah ya kayyade saki da uku ya ce fa in tallaqaha a saki na uku in ya sake ta fala tahillu lahu min ba'd hatta tankiya zawjan ghayra to anan mata suka samu ɗancin su a musulunci ta da mijin da yake yawan saki in ya kai uku ba ya da daman komai to a zaman ku haka Allah ya ce fa amsu na bi ma'rufin aw fariquhunna bi ma'ruf ko kuma ku sake su ku bar su wato su gama iddar su su tattare nasu yi nasu su yi gaba sai Allah ya ce a wannan hali da za ku yi ku yi saki sai ya ce wa ashidu zawai adalin minkum ku shaidar da adalai cikin ku ana so a shaidar a lokacin saki a yi shaida kuma a wajen raja'a wanda yake yin saki ko kome ba shaida bai yi sakin sunna ba kuma yawanci saki da ake yi a yi kome ba shaida yakan zo da rigingimu daga baya mutum cikin dare zai saki matarsa ko ta ba shi haƙuri ko ya ba ta haƙuri kuma ya manta auren cikin dare ko kuma a farkon dare ya sake ta a ƙarshen dare ya yi nadama tun kafin ta je gidansu ko a je a gidansu ya ce ya mai da auren kenan sai su zauna ba shaida a sake yin wani sakin a sake yin wani sakin yayin da sakin ya zama uku to kuma burin zama ko bukatar zama da juna bai kare ba sai ka ga an zo ana ja in ja ita ta ce uku ne shi ya ce biyu ne kwanan nan dab da azumi ko cikin azumin nan na samu zai wannan tambaya bacce ce mijinta ya sake ta saki ɗaiɗai har uku wani sakin an yi ba tare da iyayen sun ji ba an mayar lokacin da ya cika uku ita ta zo ta ce a gidan an ce ta ce an sake ta sau uku iyaye suka ce su ba su sani ba shi ma mijinsa ya ji daɗi ya ce shi ma ai ba uku ya saka ba biyu ne to matar har aka komar da ita saboda bin iyayenta ta koma gidan ta ce to ni na tabbata sakin uku ne amma ni fa ba zan yarda da shi ba a zaman mijina saboda na tabbatar uku ne kuma mijin rashin tsoron Allah ne yasa dama abinda malamin fiqh suke cewa yayin da aka samu abin nan rashin fahimta na cewa uku ko biyu za a dauki magana miji don shine da igiyan to amma a yayin da kuma an tabbatar cewa ga matakan da aka bi an yi saki a lokaci kaza an yi saki a lokaci kaza an yi saki a lokaci kaza haka ko wani sakin da mu ana cewa uku ne da muka zo na muka daddare sai muka tarar biyu ne an dage a ce uku din don a amma da muka bi yaushe aka yi a gaya mun na farkon daga ina ran kaza ga yadda aka yi ga yadda aka yi daya ran kaza ga yadda aka yi da aka zo a ce ba ukun bane biyu ne saboda haka Allah madaukaki don gudun wanda ya ce wa ashiru da wai adalin min ku shaidar da adalai a wuraren nan gaba ɗaya za a kawo shaida kuma ya zama adali lokacin aure lokacin saki lokacin komi ba kowa ne za a sa shaida ba sai wanda zai adalci wanda zai faɗi gaskiya komin kusanci ko komin nisanci Allah maɗaukaki kuma ya ce wa shi zo da adl minkum sai ce wa aqimu shahadata lillah masu ba da shaida kuma Allah yana kiran su ba da shaida saboda Allah ai adduha bil adli was sidq da adalci da gaskiya ba tare da tausayawa matar ba ko tausayawa shi mijin gaskiyan za a fara wani in ya saki matarsa uku in ya zauna a gaban ka wallahi in ba don shari'a ba da kawo tausaya masa a rikice zai zo zauna a gaban ka kuma in ba don matar ta yi naci ba da ba zai zo gaban ka ba don ya san ba za ka yi bar mai daɗi ba ni ya zo ya zauna yau shi aka yi kaza kaza lokaci kaza lokaci kaza ki sun zama uku sai ka ji yana kallon ka shi bai sai ya bare ka ba shi bai isa ya zage ka ba amma dai a ganinsa ya karaya shi sa addini yana koyar da mukar mai gaggawa wajen saki ba daɗi amma in ya zama dole ba kuma yadda aka iya Allah ya da ya kuma su imani ku ba da shaida saboda Allah sai kuma waɗaukake ce a wata aya ina yana cewa wala shahada a ayar bakara. ko ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم Allah ya ce zalikum wannan da ake muku bayani fa yu'azu bihi ana wa'azi ne da shi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir ga duk wanda ya imani da Allah kuma ya imani da ran tashin kiyama da ba wai ba da shedan kadai ba a wa idda ko sai ta min illa مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه duk wannan wato Allah yana wa'azi ne ga wanda ya imani da Allah da ranar ƙarshe don Allah ina roƙo mu yi imani da Allah mu yi imani da ranar ƙarshe nan gaba duk wanda zai yi saki ya shirya cewa in ya yi saki ba ta ne bai sauka a kan shi ba in ya yi saki ba matar ba za ta fita a gidan ba ke kuma da aka sake ki ana sakin ki kin karbi takardan ki ki sanar a gida gashi yau mai gidana ya sake ni zan fara idda a gidan sai na gama idda za ku gani kuma ina jan hankali iyaye maza da mata idan aka saki yarku kada ku yadda yar ta zo gida sai ta gama idda wannan wallahi ba karamin rufin asiri zai kawo ba wani idan ya saki matar kuma za ta yi idda ina matar da tana da cikin wata daya za ta yi idda na wata takwas a gidan shi ko kuma irin tana al'ada mai tsawon lokaci din nan sai bayan wata shida take al'ada sau daya kaga za ta zauna a gidan fiye da shekara daya kafin ta gama idda to wani mijin don ya zauna ya dinga kawo mata ne yana kallanta tana wanka tana kwalliya tana tana kai kawo a filin gida din nan wannan kawai zan tuntunar da ce ta kayi ai wannan asara ne in ce yadda ita haka na mai da aura kaga an samu sauki duk abin da Allah ya shimfa da wallahi akwai alkhairi sai sa Allah ya ce wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna ya ku mazaje da masu masu saki in kun yi sake kada ku fidda matan nan a gidajen amma wannan za mu sani wanda ya imani da Allah da ranar kiyama ne zai yi aiki da shi kenan duk wanda ya saki matarsa ya kori matar to akwai tambaya a kansa shin ya yi imani da Allah da ranar ƙarshe duk wacce kuma aka saki ita ya ce da ita mai ya sai kin zauna a gidan ne ta ji ki zo ita ma akwai alamar tambaya hakan nan matar da za ta ci ita ba ta zauna ba ki zauna daram ina ma akwai wasu matan a gidan ba ke kaɗai ba ce su suna yin girki suna abin nan ke kina in kin yi ke kaɗai za ki ci in kuma kanku a haɗe ne ku yi girki taron ki shiga gidan cikinsu ku zo na ku yi hira su dafa ki zauna ki ci ke kawai ki wanka ki kwalliya ne ki kwanta zai ga jikin ki ya canzu kin kara kyawu ka san matan an sake su suna kyawu Allah ya ce zaliku yu'azu bihi da wannan ake wa'azi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir ga wanda ya imani da Allah da ranar karshe ba wai matan kadai suke kyawu ba har mazan ba wani ne ya saki matarsa ta yin ya gidan haka da ya kalli ya ce da aka sake ki kike kara kya sai kai din ma ba to kaga automatically ana so a mai da aure to ya kuma in a gidan ne da kaga abu yayi sauki Allah madaukake ce wa tilka hududullah yu'adhu man kana yu'minu billahi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir na'am wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja Allah madaukake ta duk wanda yaji tsoron Allah to Allah zai masa mafita yattaqillaha ame fi kulli aqwalihi wa af'alihi wa tasarrufatihi a maganganunka kana da tsoron Allah a ayyukanka kana da tsoron Allah a tasarrufin da kake mu'amalarka akwai tsoron Allah to Allah zai maka mafita wannan aya ta zo ne a siyakin saki a wannan janibin a halin saki in ka ji tsoron Allah Allah zai ma mafita kaddara mace ce take kunta ta maka kai kai ka bi mataki na gyara bai yiwu ba sai ka sake ta sai ka ga Allah ya yi maka mafita hakan nan kuma idan kai ne kake musguna mata ita ta zo ta bi Allah ta kiyaye Allah ta zo na ta yi iddanta to Allah zai yi mata mafita wa man yattaqillaha yaj'al Allahu makaraja. wannan a halin aure ne a halin saki ne a halin kasuwanci ne a halin sauran mu'amala ne idan har mutum yana da takawa wallahi zai ga sakamako a wajen Allah domin Allah yana tare da wanda yake jin tsoron sa inna Allaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun wanda suka ji tsoron Allah suna kyautatawa Allah yana tare da su taimakon Allah yana tare da kai ka zan mai gaskiya duk yadda mu'amala ta rikice tsakaninka da iyalanka wallahi ka yi haƙuri ka bi hanyar da shari'a ta shimfiɗa kar ka bi da zafin zuciya kar ka bi da gaggawa da cin mutunci bari in gallaza mata tunda ta ɓata min sai na rama a'a kai namiji ne kai da tako idan ka yi kokari ka hakuri kuka rabu lafiya to wallahi idan Allah zai baka mata sai ya baka wanda za ta nasar da kai haka ke ma idan miji yana gallazawa yana gallazawa kika yi hakuri kika bi nan kika ji magana iyaye kika yi hakuri har ya kai ga saki shi da kansa ya zo ya ya ki to ki hakuri wallahi sai kiga Allah ya kawo miki miji na kware wanda zaki ce ina ma da shi ne na farko shine Allah ya ce ya taqillaha yaj'al lahu makhraja Allah zai masa mafita wa yarzuqu min haythu la yahtasib Allah zai arzuta ta inda bai yi tsammani ba a cikin wannan imam kurtabi ya kawo arwaya daga abazar ya radiyallahu anhu wanda sallallahu alaihi wasallam yana cewa inni la a'lamu ayatan law akhadha an-nas biha lakafatu na san wata aya cikin qur'ani da mutane sun rike da ta ishe su wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib ba dai arziki muke so ba kowa yana son arziki to ya ji tsoron Allah Allah zai kawo maka ta inda baka yi tsammani ba mu matsalar mu shine mun bar Allah mun rike tunanin mun rike dibaran mu sai Allah ya bar mu da dibaran mu amma in mun bar dibaran mu mun rike Allah ka duba dabbobi da suka rike Allah yadda Allah yake ba su arziki dubi kifaye cikin ruwa dubi kyan jikinsu zaki da damisa a jeji dubi kyan jikinsu giwaye karakanda damu wannan zomo barewa waye ka duba yadda jikinsu yake da kyawun addini suke ba wata kasuwa da suke ci ba wani kamfani da yake ciyar da su amma da suka yi dogara da ta tawakkalu na Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu tayyib da kun yi dogaro ga Allah kyakkyawan dogaro to Allah zai ba ku arzikin da yake baiwa sun wallahi mutum idan yayi imani da Allah ya ji tsoron Allah loman da zaka ci wallahi sai Allah ya sa masa albarka wani sai ya ci loma hamsin zai koshi kai in ka ci goma sai ka ji ka koshi me yasa tsoron Allah ka yasa Allah ya sa albarka cikin abincin da kai amma tsoron Allah ya kawo kowa yana ganin dabara sa za ta kai shi muna ganin madiyat zahiri muke gani ba mu da ruhi na hangen wahayin Allah na hangen wato irin yadda Allah yake karfafa waɗanda suka yi imani da shi ba mu da wannan wani ma an zai roki Allah rokon jarrabawa zai wa Allah to in ma bai bani ba bari dai in nemi da yawan in bai bani da yawan ba ma ko kadan na samu wannan kuma ba da Allah ake yi ba Allah yadda ka zace shi haka yake mu'amalantar ka ka duba wani abu da kake ganin zai fi karfin ka amma an ka dogara ga Allah ka fara abin sai ka ga taimakon Allah ya wani kuma da aka bar shi da dibararsa yayi ta wahala yayi ta wahala abin ba zai cimma nasara ba saboda haka mu koya wa kanmu tsoron Allah don mu samu sauƙin rayuwa wa man yattaqilla yaj'al lahu makhraja makhrajan daga ko ina ta inda baka sani ba ta inda baka tsammaki inda ma kake tsoro nan Allah zai kawo aminci saboda shi ka dogara da shi zukatan bayi suna hannun Allah zukatan dabbobi suna hannun Allah idan kana don Allah wallahi wanda yake wato fada da kai sai ya zama soyinka wanda yake cewa kar a baka wallahi shi kansa zai zai baka amma ka ji tsoron Allah ka yadda cewa arziki daga gare shi wa yarzuqu min haythu la yahtasib ta inda baka yi tsammani ba sai kaga Allah ya buɗa maka wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh duk wanda ya dogara ga Allah Allah ya isar maka Allah ya isar maka rayuwarka mutuwarka tashinka duniyarka lahiranka kul inna salati ونصفي ومحياي ومماتي لله رب العالمين الله يا إسر والله إلا باك أنا, أنا كل ما كنت الله زي, زي إسر نوى إلو وانا مكيتي نوى إلو وانا za a hadu a yi makirci a kanka sai ƙarshe Allah ya jefa faɗa da gaba tsakaninsu su yesu za su tarwatse suna fallasan amma sai ka riƙe sai ka yi da taimakon Allah yana zuwa gare ka don ka tsaya akan tafarkin Allah ka yi wa Allah kyakkyawan zato sai ka ga sakamako Allah ta umar ya saukar Allah fa huwa hazzu inna Allah balighu amri ko inna Allah balighu namra Allah madaukaki yana isar da lamarinsa balighu amrihi ma'ana yuballighu ma yuridu duk abinda Allah yana so ya isar da shi wani wuri to zai isar da shi duk abinda Allah ya ce zai faru zai faru idan kuka yi shirya a bari wane sai mun rusa shi wane sai ya tsaya ce wane sai ya talauce a hada masa kai idan yana tare da Allah sai kun gama dibara su kaf kuna ganin kun toshe sai Allah ya bude masa inda ba ku yi tsammani ba domin wanda yana tare da Allah bai rasa komai ba sama da kasa su hada baki bayan halittun cikinsu su ce za su haɗa ka in kana tare da Allah sai Allah ya maka mafita amma in ka bar Allah wallahi ka dangare gidanka sai ya tsoratar da kai ka dangare ne a gidanka sai ya tsoratar da kai saboda ba ka tare da Allah Allah ya ce inna Allah balig amra Allah madaukake yana riskar da lamuransa abinda ya kaddara zai faru zai faru kamar yadda ya ce inna kullu shay'in khalaqnahu bi qadar Ya ce wa khalaqa kulla in faƙaddarahu ta taqdira wa kullu shay'in indahu bi miqdar kowane abu Allah ya kaddara yana tafiya duk dibara masu dibara na sama da kasa su yi na waje da gida su yi nesa da kusa su yi abinda Allah ya ce zai tabbata shi za a yi da son mai so da kin mai ƙi. inna Allah balighul amra sai ya riskar zakara da za ta kai ba gadi ko za ta yi tara ko sai ta kai kai duk ku haɗu ba kwa ganin tauhidi cikin halittun Allah yadda dabbobin daji suke farautar juna dabbar da Allah ya kubutar da ita sai ta kubuta na ƙarshe da na gani wannan damo ba damo ba wannan mai kuma shanu bauna bauna bauna ce guda ɗaya zaki suka haɗu a kai zakin sun kai biyar amma da Allah ya tsere da shi mai faru sai Allah ya jefa faɗa a tsakanin su zakuna wallah sai suka bashi suka koma suna abin nan hargowa suna wannan ya kuci wannan wannan ya ihu wa suna yi sai ina kallon shi wannan maunan sai juya yana kallon su matuƙa wallahi don ya ga abu abin mamaki shi kansa ne ya zo yana kallon sai miƙe ya tsaya wallahi sai ya tafi da ya tafi dan nisa kaɗan kamar ka ce ruwan sama ne za a ɗauke su kuma faɗan su din ya ƙare sai suka baje su suka yi tafiya su ba su yi wajen ta wa ya kubutar da ita uba ya ɗauki wuka ya zo zai yanka kaza wa ya isa ya hana shi amma yaronsa wai yaron ya fara kuka yana ƙaunar kaza ya dinga ihu ya zai rike wukan ta inda yake da kaifin uban yana rike da kan wukan yaron ya rike wajen kaifin yace da uban ba za ka yanka ba yana ihu yana kuka uban sai ya tausayi kawai sai bar wa yaro yaro ya rungume kaza ya je jefa da shi a gida ya kama tafiyansa wa ya kubutar da shi inna allaha balighun amra a ko da yaushe za mu samu aya cikin abubuwa sau nawa za a shirya juyin mulki wa wani shugaba a cikin shugabannin kasashe ko wani makirci na bata wani suna a ma'aikatu a kawo fayil a aje a ofis a je a ɗauki makulli ko mastaki ko a dauki sitiyaki ko kuma a haɗa kai da masinja ne ke kula da makullin a zo a buɗe a yi wasu abubuwa wanda laifi ne wanda za a kama wannan mutumin amma idan Allah ya kubutar da shi wallahi bai ma sani ba ba za a taɓa nema mafayil ɗin ba balle a garkuskuren tare da shi sai ka ga ya gama aikinsa har ya yi rita lafiya su kuma wa'ancan su je da bakin jinin ko da bakin cikin su bukatar su bata biya ba saboda haka duk abin da Allah ya ce sai isa zai isa wannan garin me ba a shirya mata ba an zo mana ta kudu ta arewa ta gaba ta yamma amma da Allah ya ce wasu mutane za su rayu sai sun zauna a garin lafiya kamar yadda Allah ya so ba kuma an zauna ba ganin daman Allah ne wannan masallacin da muke ciki yanzu zaman nan an yi wata shida ba a sallah ko lokaci biyar kuma ana harka a ko ina fa kawai aka zo aka ce mana kada ku yi sallah me laifin masallaci babu kar ku yi sallah aka ce to wa'annan sun fara abisu a hankali an kai wata shida sai da wanda ya gina masallacin ya fusata ya shi fa shi ma da kanan ya fito fa ya ce to shi fa bai son wasa an rufe masa masallaci ba a masa daidai ba in ba za a buɗe ba shi zai buɗe ta ka ce ah wallahi an manta ba a je a fara sallah ta gani wai an manta ba an hana mu mai sallah duka duka biyu an yi mana an hana jirgi ya sauka ko ya tashi a maiduguri tsawon nawa wayan da muke communicating an hana mutum sai ya je gaba da fatiskum zai yi waya an raba mu da wuta har yau akwai raguwarsa amma ba mu rayu ba har wasu jihohi suna bege mu da mu da gwamnan wasu jihohi wallahi bege mu suke akwai da yawa 'yan uwa wanda za su zo garin nan don wata bukatar su idan suka zo suka ga mutanen garin kai in ka je wani gari ma hatta saudi an an gaka in kace daga maiduguri ana mamaki yadda muna jin labarin ku kuma haka kuke kaga Allah abinda Allah ya yi za a yi dinna wallahi za a yi wannan shirin da ake yi da wani shirin da za a yi da ma wanda za a yi bayan ranmu wallahi inna Allah balighul amra Allah duk abin da yake sai ya kai ga sai ya kai mu bar masa lamari mu na lafiya mu rike dibara mu mu faɗi banza Allah shi kiyaye qad ja'ala Allahu li kulli shay'in qadara wani abu Allah madaukake ya masa wato kaddarawa gurgudu na lokaci ne na zamani ne na adadi ne na kaifiya ne komai an kaddara shi wallahi dukkan mun nan inda za mu kwanta mu mutu Allah ya gani. a ina za ka mutu a ɗakinka ne a falo ne a garinku ne a asibiti ne a cikin mota ne wani irin yanayi za ka mutu sai jini ya fita a jikinka sai ka yi iwa sai an guntule wata gaba a jikinka a kasar waje za ka mutu ina kabarinka zai kasance a gwange ne ko zajiri ko bauluri ko dala wallahi yana rubuce ba za a binne ka ba sai a kasar da nan aka rubuta a binne ka ba abin da ya gagari Allah mu miƙa masa lamari mu zauna lafiya Allah ya ba mu lafiya wallahi ya isna min al-mahid min nisa'ikum in irtabtum إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا الله جلت قدرته يكي سوى واللائي من المهيد sannan su mata da suka fidda ƙauna da zuwan al'ada ya isna sun fidda tsammani nan gaba al'ada su ba zai zo ba min nisa'ikum cikin matanku in irtabtum idan kuka yi kokanto kuna shakku lamarin su wannan mun yi magana akan lamarin mata wajen idda su akwai masu idda da jini akwai masu idda da watanni akwai masu idda da haifan abin da ke cikin su akwai kuma waɗanda ma ba sa yin idda idan aka sake su a kamar yadda wato abu usman umar bin salim yake faɗa yake cewa yayin da wannan aya ta sauka ta cikin suratul baqara wacce take magana akan wanda mijinta ya rasu za ta zauna wata hudu da kwana goma ubay ibn ka'ab yake cewa ya rasulullah wasu suna ganin cewa wato har yanzu a cikin lamarin mata akwai wayanda ba a ambace su ba kanana da wanda suke sun tsufa sai Allah ya saukar da wannan aya wallahi ya isna min al-mahid min nisa'ikum wayanda suka fidda tsammanin zuwan al'ada cikin matanku in irtabtum kenan idan kuka yi shakkun lamarin su fa iddatuhunna thalathatu ashhurin to iddatu ita ce su yi wata uku za su yi wata uku shikenan idda ta kare sai su aure to me yake kawo ya min al-mahidi din fidda tsammani daga zuwan al'ada girman shekaru ne yake kawowa yakan bambanta daga mata zuwa mata wasu daga shekara hamsin wasu daga hamsin da biyar wasu sai sun kai sittin kuma in ya so ɗaukewa yana fara rikice musu yawancin mata kafin al'ada ta tsaya tak lokaci ba ta yin tsayuwa lokaci guda sai ta zo ko ta yi yawa ko ta dinga raguwa ko ta dinga tattanza lokaci ko a lokacin ne zai zo amma kuma kaɗan ne to har ta zo ta daina ganin al'ada kuma bayan al'adan ya ɗauke ma idan lokacin al'adan ya zo sai ta ji kamar wani yanayin murɗin ciki haka ko zai zo ne sai kuma ya lafa haka har ta daina ji gaba ɗaya to wayannan da suka fidda tsammani to in aka sake su idda su wata uku amma su din ma idan mijinsu ya rasu ne wata hudu da kwana goma ne za su hakan nan wallahi lam yahidun hakan nan ƴaƴa mata da basu yi al'ada ba ma'ana basu fara al'ada ba da su ba su yi al'ada ba saboda kananan wato kankantar shekarunsu su ma dai idda su wata uku an aure ta an sake ta bayan tarewa ba ta fara al'ada ba to iddanta shine wata uku ita ma amma kamar yadda muke bayani wacce ta ya daina zuwa saboda wani ari to wannan dole ta jira ari din ya gushe al'adan ya zo mutum yana zaune da matarsa bayan ta haihu da wata uku ko hudu ya sake ta to wannan matar idan tana shayarwa al'ada bai zuwa sai ta yaye to anan bara a ce tunda al'adan ki bayya zuwa ki wata uku ba a'a yanzu rashin zuwa al'adan ta din saboda shayarwa sai su yi ɗayan biyu ko ta zauna ta shayar da ɗan har ta yaye shi ta fara al'ada ta yi jini uku ko ta yi da mijin cewa ni ba yanzu ka sake ni ina so in fita daga idda da wuri saboda haka zan yaye dan nan don in fara al'ada ta yaye dan tun da wuri ta fara al'ada ta yi jinan naki uku kafin ta zo ta fita daga idda wadda kuma tana al'ada amma saboda fibro jini bai zuwa to dole sai ta samu lafiyar da jini zai zo amma idan yana zuwa ne yana rikicewa wanda za ta iya tantance al'adanta daga wata yana zuwa amma yana rikicewa to ta dinga yin a wata wata ɗin amma ba watan za ta lura da shi ba zuwan jinin za ta lura da shi a cikin mata akwai ikon Allah wata al'adanta ɗin bai kai awa ɗaya ba za ta ji alamar jini zai zo ya ɗan ɗiga kaɗan ɗiga biyu uku shi kenan ya ɗauke sai ta yi wanka sai kuma wani wata akwai wata ba ta al'ada sai in za ta yi ciki in al'adanta ya zo yana tafiya to abin da zai biyo baya zai zama to idan har al'ada zai zo ba inda aka yi rango mai cewa mace ta yi yadda za ta fita kuma ba daidai ba ne a ce jini za a sha wani abu don a dakatar da jinin haila ko a sha wani abu don a gaggautar da jinin haila a wannan janibin haramun ne inda ake magana sassauci na mace ta sha magani kar al'ada ya zo don da aikin haji waye da malamai suke fatawa wannan bai shiga hakkin bayan Allah ba sannan kuma ke da zaki ta maganin ma malamai suna bayanin sai sharaɗin maganin ne an tabbatar babu cutarwa sannan mace ta sha kar al'ada ya zo mata sai hajjinta to amma yanzu da zaki sha magani don kar al'ada ya zo ko sha magani don al'ada ya zo akwai shiga hakkin miji akwai shiga haƙƙin Allah Allah yana cewa kada mata su boye abin da ke cikin ko a ayar bakara ko wala yakunu ma khalaqa Allah fi arhamihin in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir sai wa bu'ulatuhunna ahqqu bi raddihinna fi dhalika in aradu islaha miji ce fi cancanta ya mai da matarsa saboda haka idan kina al'ada wata biyu biyu ne misali kada ki sha magani don ya zama wata ɗaya ko ƙasa da haka don akwai hakkin mijin kamar da ke kina da aiki ko kuma ki ce bari ki jinkirta sai kina son mijin a wata al'ada zai kare sai ki sha magani kar al'ada ya zo sai ce ni fa ban ga al'ada na ba alhali kuma akwai magani da kike sha wata tambayar da aka tambaye ni na ki in bada ansa da gangan mace ce tana da juna wanda bai wuce cikin bai wuce wata ɗaya ba bai wuce tsakanin biyu miji ya sake ta wai sai ta je ta zubar da ciki saboda haushin an sake ta ya za ta yi ta zauna tana idda tana ciki har wata tara ta haihu sai ta je ta zubar da ciki mai shiru na kyale har suka kashe waya na ke ba su ansa kuma ban gaya musu magana mai zafi ba yanzu wato abin ya kai ba ma wato a yi wa mijin ba hatta halittar da Allah zai yi a ciki an yi masa wuce iyaka yanzu irin wannan matar wani miji ne zai aure ta mace don miji ya sake ta za ta kashe halittar da ke cikinta za ta zubar da ciki wai don kar ta yi idda wannan sai wani hukunci sannan kuma a cikin karkashin wannan bayani na idda malamai suna bayani zamani fa ba zai tasiri akan idda ba yanzu aka ce mace in aka sake ta bata al'ada tana al'ada za ta yi jinan naki uku wanda ba ta jini za ta yi wata uku to kada wata a sake ta ba ta al'ada a ce a ce za a yi mata pregnancy test ko a je a yi mata gwaji in aka tsayawa result in negative ne sai a zo a ce shike ai ma ba ciki sai a je a yi aure a'a dole in a wata za ta yi idda ta yi watanni uku ɗan in a jinan naki ne ta yi jini uku ɗan haka wanda miji ya rasu ita ma za ta zo na wata hudu da kwana goma bai halatta a canza wani abu daga cikin dokokin Allah saboda canjin zamani Allah madaukake ce fa inda tuhunna salatu ashhurin wallahi lam yajid wa ulatul ahmali to mata masu juna biyu ba ajalhunna ajalin su ma'ana idda su lokacin da za ta kare an yaba an hamlahunna shine haifan abin da ke cikin su lil mutallaqa wal mutawaffa anha zawjuha wacce aka sake ta ko wacce mijin ya rasu sawon saki ɗaya aka yi ko saki uku ne iddin ba zai kare ba sai haifan abin da ke cikin wannan kuma haifan komin tsawon lokaci ko komin wato gajartin lokaci mace da aka sake ta yau bayan sati ta haihu ta gama idda ranar suna tana iya ta ɗora aure da sabon miji haka miji ya rasu da sati ɗaya ta gama idda ba ta haihu ko ƙasa da haka ko biye da haka haifan abin ciki shine ƙarshen idda mata su ji tsoron Allah kada a kace wannan halittar kada a ji a yi gaggawa a zare a bar shi lokacin sa yayi ya fita tsoron Allah da za a yi a bar halittar nan lokaci ya fita shi zai zama sanadiyar Allah ya buɗa miki a gaba ya baki miji na gari wa man yattaqillaha Allah lahu makhraja ke kina so ki samu wani miji dan dama dama ko da bai kai nakin ba sai Allah ya baki fiye da naki kamar yadda Allah bai wa ummu salama manzo sallallahu alaihi wasallam me yasa tsoron Allah da bin dokan Allah a nan kuma da yawa wasu suna da tunanin cewa ba a sakin mace in tana da juna wannan kuskure ana sakin mace tana da ciki abinda ba a so ne a sake ta ba a san da ciki ko ba ciki ba amma in ciki ya bayyana ta san tana da ciki ka san tana da ciki to ya halatta a sake ta sai dai kawai abinda za a gudu ne janibin nafsiya na wata tana da juna biyu tana bukatan kulawa tana bukatan alallabe ta a gaya mata magana mai daɗi a sai mata wasu ƙananan abubuwa da take so kulawa da miji zai yi da wuya ta samu a gidansu to idan ka sake ta kuma wannan nafsiya na bacin rai da za ta ji kar ya zama yana da tasiri ga lafiyarta da abin da ke cikinta wannan janibin an ka duba nan ne za a ce bai kamata mutum ya gaggawa sake mace tana da juna ba amma in ba haka ba in an sake ta ta saku eh ta saku an yi laifi a shari'a ba a yi laifi ba ba kamar wacce aka saka tana cikin jini ba ko wacce aka saka jini ya dauke bayan an sadu da ita ba san halin suke ciki ba da wulatul ahmali ajaluhunna an yada'na hamlahun wannan shine magana mafi inganci akwai ruwaya da aka samu daga ibnu abbas cewa mace in ta haihu da mutuwar mijinta kuzari zare yana cewa za ta zauna abu ajal ajalai ajali mafi nisa ba haka bane ba wannan nassin alkur'ani ya riga fayyace mana walazina tafuna minkum wa yadharuna azwajan din nan ga wanda ba su da ciki ne ita ma ya yadharuna azwajan tarabbasna bi anfusina arba'ata ashirin wa ashra mace miji ya rasu da yake ba a san lokacin rasuwa ba ya rasu a sai ranar da ya rasu dan a daren wanda ya wuce akwai saduwa ta shiga kuma ciki ya wuce cikin nan yaushe za a gane zai ɗau lokaci sai sa Allah ya ce wata hudu da kwana goma ana hura rai ne a wata hudu to mai yiwa ba zai yi motsin da za a san akwai ciki ba sai aka kara kwana goma duk ciki in ya wuce a wata hudu da kwana goma na sai an gane to wanda aka miji ya rasu tana idda na wafa arba ta ashirin wa ashira ta yi wata daya jininta bai zo ba tana ɗaya da rabi zuwa biyu jini bai zo ba sai ta fara jin canji to yanzu za ta tashi daga idda na wata hudu da kwana goma zuwa iddar haifan abin da ke cikinta kaga wani intikal min idda ke ko kuma wacce miji ya sake ta miji ya sake ta tana idda na sake tana jini daya jini biyu na uku sai ta fita ba da ta yi na biyu sai mijin ya rasu to yanzu babu zancen tana jiran jini daya yanzu iddanta wanda ya rasu din mijinta ne duk da ya sake ta qur'ani ya ce mijinta yace wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna wa me ma'ana bu'ul mazaje mazajen su suka fi cancan saboda haka yanzu miji ya rasu bayan ta yi idda jini biyu tana jira jini na uku miji ya rasu yanzu za ta zauna wata hudu da kwana goma na intiqal min iddati at-talaq ila iddati al-wafa kamun ta gama idda ta fita shine wa ulatu al-ahmali ajaluhunna an yada'na hamlahum mata ma fi ciki sune shine iddan su su haifi abin da ke cikin su Allah ya ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra duk wanda ya ji tsoron Allah to lalle fa ya ji Allah min amrihi yusra Allah zai masa sauki cikin lamarinsa a can yace yaji Allahu makhraja ana yace yaji Allahu min amrihi yusra sauki shi don Allah waye bai ya son sauki ba wanda bai son sauki to me yasa ba za mu ji tsoron Allah ba don mu samu sauki sauki daga Allah wallahi ya fi sauki daga kowaye min amrihi yusra ba sauki muke nema ba a dukkan rayuwa Allah ya ba mu lafiya Allah ya ba mu sauki to idan ka ji tsoron Allah Allah zai kama ka sauki yaji Allahu min amrihi yusra dalika Allah ya ce zalika wannan abin da muka ambata na hukunce-hukuncen din nan amrullah umarnin Allah ne ai hukumuhu wa sharhu hukunci ne daga Allah shari'ar ta ce anzalahu ilaikum ya saukar da shi gare ku me yasa don don ku yi aiki da shi don a yi sare muku ku samu saukin shirya, wa man yattaqillah kuma duk wanda ya ji tsoron Allah fi kulli shu'unihi wa ahwalihi a dukkan sha'aninka a dukkan halayenka a zama da matarka ka ki ka zalunce ta don Allah yana gani da ƴaƴanka ka ki ka zalunce su don Allah yana gani a makotanka a kasuwancinka a wanda ma bai sani ba wani ya sayi kaya a wajenka naira dubu biyu ne ashe ya ɗauka biyu ne sai uku ya baka ka kirga ka ga uku ka jafa a cikin akwati ka ce zo zo malam ashe uku ka bani ga ɗayanka ba zai ji daɗi ba shi zai ji daɗi kai za ka samu kwanciyar hankali sannan kuma lana daga Allah amma da zaren ka riƙe wannan dubu ɗayan ka yi zalunci ka yi laifi ga Allah sannan zuciyarka za ta yaƙe ka domin a halittar da Allah ya yi mana sai idan za mu yi daidai ne za mu zauna lafiya yanzu turawa ba sun yi wasu kirkire-kirkiren su ba wanda idan suna kana magana in kana karya za su gane ka idan aka haɗa ka da wasu na'urori a jikinka saboda a halittar da Allah ya yi ɗin, gaskiya ɗin, in kana maganan gaskiya gaskiya halittanka yana daidai abubuwan suna tafiya a hanyar da suka dace lokacin da ka sa ƙariya kai kanka ka san ƙariya ce to abin zai nuna ittija aqi in yana zuwa haka in kai ƙariya zai juya ya juya ya yi zuwa inda ya kamata ya zo a anan za a gane cewa ƙarya kake kaga a halittar da Allah ya mu ma wato jikinmu ma yana so mai gaskiya wa mai taqillaha wanda yaji tsoron Allah Allah ya ce yukaffir anhu sayyi'ati Allah zai kankare masa zunubansa kurakuransa ba sai ka yi nafila ba ba sai ka istighfari ba a jin tsoron Allah ka kane sanci abin da aka haramta zai zama dalili na buɗe maka hanya zai zama dalili na kawo maka sauki zai zama dalili na gafarta maka wato zunubanka yukaffir anhu sayyi'ati wa yu'zim lahu ajra kuma Allah zai baka lada mai girma zai girmar da ladan da zai bai wannan mutumin da ya ji tsoron Allah ya ba mu shi نعم. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما سيجعل الله بعد عسر يسرا الله مدوكاكين سلكي يتي askinuhunna wato bayan kun saki matan kenan askinuhunna ku zaunar da su matan min haizu sakamtum a inda kuka zauna ka zaunar da ita a inda ka zauna a can Allah ya ce wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutikum ku ji tsoron Allah kar ku fidda su daga gidajen bai yiwa ka ce ai to ai a gidan ne amma ai akwai can baya baya wani sodin nan mai dattin nan wanda ba kofa ba window a share a tura kayan ta taje ta zura a ciki ai a gidan aka je. a a Allah ya ce min haythu sakantum inda kake zama min wujidukum ayalwanku asamanku nan zaka zauna da ita inda ta zauna tana da igiyar aure a kanta nan za ta zauna a lokacin da take idda eh ai Allah baya son rabuwa ne akwai hikima kuma in ta zauna fa mai yiwuwa ka ce ai tunda ba igiyar aure kana fita ka kawo tafi ne meye meye meye in ba ruwa ma sai ta aika maka ba ruwa ba a sa mai mai ya kawo ruwa zan yi wanki to ka zama kamar dan aiki. ba ka da iko a kanta kuma gashi tana sai Allah ya ce wala tudarruhunna kada ku cutar da su kada ku tunta kunta ta musu me yasa li tudayyiqu alaihim da ku kunta ta musu ku cuce su don ku kunta ta musu sai da za su nemi bita a gidan in akwai wuta ma ka je kai disconnecting line da zai je dakin sa ta zauna cikin duhu ko kuma da kana tafane mai kyau ita sai ka kawo mata masara ba a zurfa ba ka je ga kudin injin. da kuma sai an gyara kake kawowa kaga neman cutarwa ne kai ta nan kai ta nan ne ta ga cewa ɗaya eh, tana cikin kunci Allah ta wala tudaruhunna kada ku cutar da su sai su dayyuku alaihinna don ku kunta ta musu ku sake su yadda kuke da igiyar aure haka za ku sake don mai yi wala tadri la anna Allah yujizu ba'da zalika amra ko da Allah ya sabantar da wani lamari ta bangaren ka ita ta shirya ba ma kyan halinka zai sa ta ce shi kenan ta hakura sai Allah ya ce wa in kunna ulati hamlin to in sun zama suna da juna fa fa an fi ko alaihin na ku ciyar da su hatta ya ba'ana hamlahun har su haifi abin da ke cikin su so ake magana ana malamai suka ce wannan fa ana magana ne a sakin da babu komai a ciki mar ibn kasir yana cewa qala kathirun min al-ulama minhum ibn abbas cikin malamai da yawa yi fadi haka a cikin sahabi abdullahi ibn abbas wa ta'ifatu min as-salaf hadhihi hiya al-ba'id wannan wasan da aka sake ta salqa ba'ina saki wanda babu komai babu idda ciki ko dai saki na uku ne na da babu daman komai ko kuma sakin da ka karbi abu والحلق طلقة بائنة لا رجعة فيها tace ce ba ta son ka ka kwace wani abu a wajenta sannan ka sake ta shi ma babu kome to a sakin da babu kome to za ka zaunar da ita ka ba ta ci ka ba ta sha ka ba ta duk abin da take so amma wadda ka sake ta tana cikin inda ai dama tana gidanka ai dama kana ce da ita in ma tana tayar maka da da ai ita ma tana ce a gidanka amma wadda babu iddanta akan ka iddanta akan ta shine wato anan shari'a take magana wa in kunna ulati ammin fa anfiqu alaihinna in suna da juna ku ciyar da su hatta ya ba'ana hamlahum har su abin da abin da ke cikin su in sun haihu idda ya kare ba shikenan nauyin rike ta ko ciyar da ita saboda ciki ya kare sai kuma wani wani wani bildin za a saki shiga fa in arda'ana lakum idan za ku shayar muku da ƴaƴan fa to wani aiki ne kuma fa atuhunna ujurahunna ku ba su ladan su na shayar da kayan to ko don wannan ba za ka ce kama yarda kaga an matar ka ce ba a zancen biya sai al'arzu ana lakum idan za su shayar muku da 'ya'ya Fa a fa'atuhunna ujurahunna ku ba su ladan su na abin da kuka yi ittifaki sai Allah ya ce wa atamiru bainakum bi ma'ruf ku tattauna a tsakaninku ijtimar shine tashawur a cikin lamarin cewa nawa zan baki za ki shayar da wannan ɗan nawa har yayewa a ni duk za bani duk wata za ka bani kuɗi kaza ko kuma a ni dai kawai ka bani abin da zan ci ni da wato ɗan nawa sai ka kama musu gidan haya ka ba ta ci ka ba ta sha ka ba ta kulawa rashin lafiya naka ne ko na ɗan ne dukka kula da su har ta zo ta yaye maka ɗa in ta yaye sai ta je gidansu kuma da nan za ta tafi ba ba ta bar maka dan ba da shi za ta tafi don ba ta yi aure ba wata aka sake ta ba ta yi aure ba ita ce da hakkin rike ɗa in ji shari'a na ko ta yaye ciyarwan ne don a yaye kafin a yaye in ta yaye za ta tafi da shi to kai ba a yaye ba ma kana biya balle an yaye kaga wallahi da a ce akwai shari'o'i ko alkalai ko kotuna da suke tilastawa duk wanda ya saki mace da juna ga yadda zai yi ko tana shayarwa ga yadda zai yi wallahi za mu samu sauki na sake mata da ɗawainiyan kula da 'ya'ya yanzu wani ya saki mata ya aika ragon suna bai ga ba yaron shekaransa biyu ko uku yana tafiya bai san uban shi ba kuma a gari ɗaya suke to me bambancin wannan da na shegin saboda haka dole a kula da wannan haƙƙin Allah ce wa atamiru bainakum bi ma'ruf wa in ta'asartum idan kuka kunta sufa ma'ana ta'asartum wannan ya kuntata ko ita ta kuntata ita ta nemi kuɗi da yawa kai ba ka da shi sai Allah ce fa di ulaku ukhra idan ka mata ta ce ita sai kaza miji yace ba zan iya ba to shikenan sai a nemi wata ta shayar da shi ko a ji a ne wannan shanu ana shayar da shi ko da kike ana shayar da shi ko na gwangwani ana shayar da shi wanda Allah ya kai zai rayu zai rayu sai Allah ta liyun fi zo sa'atin min sa'ati duk wanda yake da hali ya ciyar gurgudun halinsa mai yalwa ya ciyar gurgudun yalwarsa in kana da wadata kai wa iyalinka wadata don Allah ya maka wadata yalwata musu Allah ya yalwata maka Allah ne fara liyun fi ya ciyar zo sa'atin ma abocin yalwa min sa'ati gurgudun yalwarsa wa man qudira alaihi rizqu wanda aka kuntata masa arziki fa wanda abin da yake hannunsa bai kai ya kawo ba falyunfik shi ba sai ya daina ba a ya min mimma atahu Allah cikin abin da Allah ya bashi domin layu yukallifu Allah nafsan illa ma ataha ai Allah bai dora wa rai sai abin da ran zai iya daga abin da aka baka za ka bayar mai dubu biyar ya bayar mai hamsin ma ya bayar Allah ce to kana cikin kunci Allah kai eh ka yi hakuri sai ya ji Allahu ba'da usrin isra da sannu Allah zai bayan wannan wani kuncin da kake cikin nan Allah zai maka wani babban sauki wanda zaka ji dadi insha Allah Allah ya mana sauki cikin lamuran mu walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallim wa barik ala abdika rasulika muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in alhamdulillah dan uwa ya zo mana ziyara doktor professor muhammad abubakar ko usman wanda aka san shi da tawjihul akam ko bulugul maram jazahu Allah khaira ya bar abubuwan da yake ya zo mana ziyara Allah ya saka masa da alkhairi ziyara ce ta yan wantaka to akwai dr muhammad abubakar ko ya buya ka san shi ma da kunya kunyan sabin nan jazakumullahu khaira ala hadhihi ziyara min kalima tayyib jazakumullahu khairan Allah ya karfa wadan gwasu mutu tsakaninmu wasu lillahi wa sallim wa ala muhammad wa ala alihi wa assalamu alaikum wa rahmatullahi